zaman gidan nan ji nake kamar akan kaya nake da wanne zan ji da wannan mutuwan da aka yi mini ko kuma da wannan matar kullum salo daban-daban take fitarwa yau ta ce gaza gobe ta ce kaza wallahi na gaji na gaji da abba zai amince min na koma gida da je na karasa na rabu da matan nan don wata so take ma kawai in biye mata mai dambe. To Khadija, hakuri zaki hande. Kuma kin san dai Abba ba zai taɓa bari ko koma gida ki za zaki karasa ta kafa ki a can ba. Kawai abin da zaki mata shine kawai ki tarkata ki zubar da ita a gefe. Wannan jarababbiyar tsohuwa kina kallon ta ba ma ta halin da ke ciki take yi ba, kuma ba ta mutuwar ɗanta ba. Ita kawai abin da ya ban mata shine kawai abin da yake gabanta shine burinta. Gara ma ki rabu da ita. Ki ma daina sa ta a rayuwa bare ta sami ki cuta. na kwana lawa ne saura kiris ba abin da ya hada ku ya raba ku da ita dama an cin aski ya zo gaban goshi ya fi zafi shi yasa yanzu abin da take yi miki fi miki ciwo dan haka kawai ki haƙuri ki tattara ta ki rabu da ita ki zubar da ita a gefe ki ma daina biye ta ballantana ranki ya bace wata rana ki ce zaki mai mata da raddi dan dai ba a gidan kike ba da ba zaki ce haka ba wallahi an ba haka bane ba da ni ce ma a gidan da ba zan taba iya daga ido an kalle ta ballantana har in biye mata wata rana mai abin da ba shi kenan ba kawai haƙurin da da kike yi shi za ki ƙara yi ina ruwan ki da ita ke da kike cikin wannan halin Allah ya fitar da ke ma Allah ya ji shi ya mishi rahama komai zai wuce lokaci ne wannan mata wannan mata Zainab, na fitin da zo gidan nan ba ko ko gaisuwa bakin mu ba. Musa, wato abin ya daure mun kai, na yi mamaki. Ina duk gari an san inda kuke soyayya, ake auren ku na soyayya. Amma kuma a ce yanzu Zainab ta zo da wannan halin. Wannan ba halin ki bane Zainab. Ki duba abokin nan da yake. Da haka yake. Sai mu tafi majalisa ana kira shiru ya kasa dawowa gida. Wani abu ne wannan Zainab? Ki ji tsoron Allah. Ki gyara halayenki. duk duniyar nan baki da wanda ya wuce shi ki faranta mai rai ki mai bayyan aure shine mafita magana nake au ka gama to ni a tunanina a matsayinka na aboki kamata ai ka zauna a iya matsayinka na abokin kawai sai ka ɗauko ƙafa ka zo ka shiga hurumin da ba naka ba haɓɓan Allah yanzu abin da yake faruwa tsakanin miji da mata kai can sai ka ɗauko ƙafa ka zo za ka sa bakinka a ciki kai kuma tun da ka zaɓi ka tona wa kanka asiri ka je ka ɗauko wani can bare ka zo ka faɗa masa sirrin gidan nan <laughs> wallahi ka bani mamaki kowa yana nema ya rufa wa kansa asiri shi da iyalinsa a gida duk abin da zai faru su kashe su binne amma kai sai ka fitar waje Allah ya sauki ni zan iya cewa kanku ake ji wai mahaukaci ya faɗa ce ya ce to amma ai Zainab kana nake Zainab sani yau dai ka gani kuma ka ji duk abubuwan da nake gaya maka kuma ka tabbatar da cewa ga alamar nan yadda yake wannan alamar wannan ma dai ta takaita ne kawai don saboda dai ma tana ganin ta san ka don na tabbata inda ba ne ne yanzu umma kamar yadda ta faɗa to kuma da abin ba san inda za ta tsaya ba cikin ne to gaskiya abokina kana cikin jarabta wani ka ƙara haƙuri <laughs> da irin zance ne me kake cikin zo ojo da su su emeka haka kurin sai ka banna a hotel sarki dana Allah sarki dana Allah ya ji kanka dana da kai da babanka Allah ya ji kanku wai matar dana ce ta zo ta tsuguna a tsakar gida tana mata kaba sanadin a rinka tashin shi a ana cewa tashi ka baro ka ga abin da ka baro a duniyan Allah yadda ba za a tashi shi ba da albarka annabi magana fa nake miki in nake shi. Na'am. Ina jin ki. Ina. Na'am. Daman kin ga Antony ba ta da lafiya. Wata biyu kenan ba ta ga wannan ɗinta ba. Shi ne abam ya ce a zo a tambayi izinin ki za a ɗauke ta a kai ta asibiti. A je likita ya duba ta ya ga menene yake faruwa kar a ji da akwai wani abin a ƙasa shi yasa kawai aka ce in zo in yi miki ba. Ke rashin kunya zaki mu? Au. wannan kinayar kuma kuka fito da ita ita ce kuka fito da ita yanzu ku gaya mun ke watan kin dora ta akan ta mun rashin kunya ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna ba fa wani abin aka ce ana nema daga gare ki ba inna kawai hakki ne ake so a sauke wanda ke ce yanzu babba a gidan nan kuma ke ce kike tare da ita kin ga tun kafin yaya ya rasu suna zaune lafiya da shi da anti ba wani abu da yake faruwa tsakanin yana da anti aure ne suke yin shi na soyayya kuma babu wani husuma da yake tashi a tsakanin su to shi yasa yanzu tunda Allah ya riga ya gifto da wannan kaddarar sai aka ce a zo a same ki a yi miki bayani a je a kai ta asibiti likita ya duba ta, ko kuma da akwai wani abin a kasa kar a je a yi abu cikin du eh lalle ba shakka ashe rashin kunya tana da yawa ashe ke ba ke kadai kike rashin kunya ba ga kanwar ki ma ta zo tana min rashin kunya to ni ina ruwa na za ku kai ta asibiti ma ku kai ta mana ina ruwa na ni kin ga ni nan Allah Allah nike ta gama ta kabarta in ɗauki tumunin ta kabarta in bata ta san inda dare ya mata babu ruwa na ni za kalla ki yi wa rashin kunya saboda baki da kunya ni ba irin tsofaffin da ake wa rashin kunya bane ni zaki ki kawo kauli da ba'adi saboda taken ki gaya min ba daɗi daman kuna jira in za ta asibiti in ba ku kuɗi sannun ku ai ba wani abu na faɗa ba inna gaskiya ce kawai la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ni kike gaya wa haka ashe duka abun na ku haka yake eh, ita ma haka take da rashin kunya ke ma watan ke ma mara kunya ce ko haka ne ke ke kike nan mata maganganu saboda ta gaya mun saboda kin rena ni ko shikenan wannan wani irin abu ne haka zainab ya za yi ina bacci ki zo ki jefe ni da atamfa wai kai mantawa kake da irin dirin da Allah ya manne ni za ka ɗauko dattijuwar atamfa ka kawo wannan atamfan ƙananan mutane ne me zan yi da ita to bari in gaya maka ni na fi ƙarfin lasin dubu ashirin da biyar ma bare wannan atamfa wannan atamfa ce ta ƙananan mutane eh. yanzu na je kasuwa na duba na darje na zaɓo miki a tamfa mai kima mai daraja amma ki zo ki jefe da ita ki ce ta ƙananan mutane ce me zan yi da ita wannan ai ko yan aikin gidanmu ba a sai musu irin wannan atamfar sai na me kike ɗauki kanki ne me kai a baya ba abin da kai a baya wannan atamfar ce ba zan ɗaura ba in ban da tsautsayi ma ni fa matar manyan mutane ce dan tsautsayi ya sa na faɗo hannunka ƙaƙo Ni kike ga yawa haka? Kako mana. In ba kako ba zai siyo matarsa wannan atamfa ya kawo ya ce ta daura. A gidanku ba a daura atamfa? Ana daurawa amma mai kyau. Ba irin wannan a shashagaran ba. Bari ki jinga ya miki. Wannan atamfar ba dai kin ce ba kya so ba? Au, mantawa kai daga gidan da ka ɗauko ni? Ka san ba za ka iya ba ka fara? amma ban taɓa sanin cewar ce ke ba sai duk irin abubuwan da ne miki a baya baki gani ba amma yanzu ma da na siyo miki wannan atamfa shine har zaki zo ki inda ita me kai me kai a baya ba abin da kai a baya ma ban da karanta sai abin da gidanmu suka yi min gidanmu za su tabbata suna da siyo zannuwa suna kawo min saboda suna so in zauna a gidanka to ba zai yiwu ba bari in gaya maka in ma bacci kake ya kamata ka tashi to shikenan ba kya so ko ba na son ta ba zan daura ba inda wannan ne rike kayanka to shikenan ki sani wallahi tallahi babu wani abu da zan kuma sai miki kar Allah ya sa ka siya dan haka zan je na ba wanda raina yake so je ka bayar wannan ce sai ka je ka kaiwa mai dattin dan kwali dan ita ta saba daura irin wannan atamfa kai aikin banza ai duk mun san komai mun san mai gidan ma da yadda lalin limoni

Sannun ku. Yawwa, jari. Malam Bala. Thank you daɗe. Thank you daɗe. Kalla. Aliya. Malam Bala ne ya kwaso ka ko kai ka kwaso Malam Bala? A'a. Shi ne da yake mutuwar tare ba wai. Na ɗauko shi. To. Saboda kusaci na zo da shi. Haka ne. Gaskiya. Yawa sannu ka ne. Na gajiya. Ajiya. Na. Wato ita rayuwa Allah dai ya ji kan mai gidan nan. Amin. Allah gafarta masa. Amin. wato abin da ya kawo mu eh. kamar yadda ake ta raɗe-raɗe wajen mata cewa gidan na ya rasu kuma matar tasa tana da juna biyu tsammanin haka jube tana da ciki abin da ya sa muka zo tun da yanzu tana kan takaba mm. kuma tana ƙarƙashin ikonki. ki. Haka ne, haka ne. To da muka zo mu ga muke cewa da Allah ya kamata ki daure ki bata dama ta je asibiti dan a auna likita ya tabbatar tana da cikin nan ko ba ta da ciki. Ko ba ka ba malam kalla. Wannan shi ne abin da ya kawo Eh Allah, ke ta lafiya. Namiji ne ko mace? Ta ba daya. Au. Ai duk mace ka suke. Au, hau ma kun yanke namiji ne ko mace? Bincike da zai ai kuma. Au. asibitin idan ta je gurin likita za ta je ba gurin mangwafan ba za ta je ba Shi ne shugaban likitoci ai na dauka can za ku ce ta je har kuna kirarin cewa mace ce ko namiji to in ta dauro ma ta komi ma babu wai dan Allah wai me ya sanya ne kuke ta damuwa da ni kai Allah na gode ma idan Allah ya maka arziki shi ke dan zai ka ta samu sada kuma na jikinka subhanallah shi fa likita ne to shi fa likita shine wannan zai duba tabbata cewa cikin nan ma da shi ko ba shi in ma da hali suna gane cewa da ɗaya ne ko ɗa biyu ne alhama da alhama ta gwaye ne wannan kyautar zaton haka hmm. kunga malam bala dan Allah dan annabi ni fa na so a dame ni gidan nan dai nawa ne yanzu gado ne na ɗana wai da wa za a raba gadon nan ba nawa ne ni kaɗai fa wallahi ba ni da abokin tarayya a kan wannan gadon gida ba ni da shi kuma dan me za a dame ni hajiya wato abin da za shi duba shi kansa mai gidan nan yau yana ina saboda Allah hmm? saboda Allah da shi ne fa yake ba hankali kamar yan ba hankali ai rayuwa da ce daman gudu nake yanzu ke zuwa kika kika zauna a duniya au ku zuwa ku kai ku koma to ubangiji Allah ya raka taki gona shi fa aka ce kullun nafsin za'iqatul maut duk me rai mamaci ne a kanka ce yanzu zama zaki a duniya wani a'a ni ina nan gurin gadon dana, wallahi ina nan rike da gadon dana kullum in zauna irin rinka mai addu'a da daddare to abu hajiya me ya kawo nan rudewa ki haka malam kalla wallahi tallahi ba dan ina ɗan jin kunya kunya ku ba mm. abinda kuka yi min da lokacin mijina wallahi tallahi da ba zan ko tanka mm. maka ba me yake suwaye suwaye za su rufe ni kun ga ni ba ba zan can mutuwa nake ba dan Allah dan annabi ina neman taimako a gurin a tashi a fitan min daga gidana ku tashi ku tashi ku bar min gida nan ku fita fita ya wanda mun zo da ne fa dai abin nan kuma ni Allah ne fa a rayuwar nan kuma Allah na san komai na Allah ne amma ni a fitan mun daga gida ni ba na san bita da kuɗi ai ba zama za mu yi gida zama abin da muka zo mu gaya miki kenan eh, to a fita to ai tafiya dai za mu eh a fita kuma dai Allah ya kaki ke mu gida dai gidana ne ni ke da gadon ɗana eh, amma dai mutuwa ta shafi kowa. Kai dai ta shafa. Ni ba ta shafe ni ba. Kai dai ta shafa. Eh, Allah kiyaye. Allah Sun zo suwa. Suwaye za su zo. Billahi kar wanda ya karata ko min gida. Gida gidan ɗana ne. Ni ke da gadon ɗana. Ko sai kwaso wata magana mara daɗi ya zo ya rinka gaya mu. In dai so kuke yin hawan jini, wallahi ba zan ba saboda gadon ɗana ina nan tsare da shi. Ba wanda isa ya sa ni hawan jini. an ɗebo matattun takalma an taho gidana yare-yare da ku sai ku haso jiki ku taho min da wata matattun takalman ku kullum sai a ce za a zo gidana to ku kuka sa mutuwa a gaba ni ban sa ta a gaba ba ina nan ina jiran ina nan tare da gadon ɗana haka kullum an zuwa a dinga yi bita da kulli a kan ni yawwa Me nake gani haka? Ka fito wani a burkice ina sa ka? Fita zan yi mana. Ka ba dai Alhaji. Saboda ka fita ka ja min zagi a gari, kaga kayan naka ko wanki babu? Wa ya gaya miki waɗannan kayan bayan ka ko bane? Sababbin kaya ne fa wankin su daya da ke gani shadda ce mai shegen tsada. Na gaya maka daina kai kaya, ana maka jika-jika ba ka ji. gugar ma irin yayyafa ruwan da aka aka zauna a kai. Yanzu ina zan kai. Shine bayani. marafa laundry nan ne za a wanke ma kaya ka bare su kamar yanzu ka siyo su. To haka aka yi. Kwarai kuwa gani ya kori ji a Marafa Laundry za a wanke muku kayan maza mata yara da manya cikin kankanin lokaci a kyakkyawan farashi babu je kaka dawo. Ba iya nan muka tsaya ba muna wankin hular gami da wankin kafet muna nan a lamba daya tudun yola makarantar Rukayya yaro kan titin zuwa Kabuga a birnin Kano. A shiga kayan an kawo. Ba fa sababbin kayan zuciya ba. Kaya na kawo na ce a wanke muku kuka ce jira. Ai su ne alaji. Ya. Ai ita ce yi wannan ai sun mafi kayana lokacin da na fara gaske Masha Allah. Wannan ne nuna min cewa ka ziyarci Marafa Laundry, wankin da ba sa ojoro. Gashi sun mai da kai tamkar wani sabon ango. <laughs> a je a zubo mun farfesa. za a iya tuntuɓa malam barwaya sifili takwas sifili takwas takwas sifili sifili takwas takwas uku tara ko sifili tara sifili shida shida shida uku uku bakwai biyu bakwai ko adireshin mu na yanar gizo adam muhammad 3727 at gmail.com kar ku manta sunan marafa laundry bawan allah bawan allah bawan allah bawan அல்ல bawan அல்ல bawan அல்ல bawan அல்ல iyayen nan fa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 bawan Allah